Dan na subscribe don samun shirye-shiryenmu a kan kari. Mun gode da kulawar Ban taɓa murnar birthday ba don bana goyon bayan Yahudanci, in ji Haruna Talla mai fata. Jarumin Kaniwood Haruna Talla mai fata ya bayyana ra'ayinsa game da yin bikin zagayowar ranar haihuwa inda ya bayyana cewa baya yi domin baya goyon bayan yahudanci ya yi kira ga sauran 'yan uwansa da ke bikin wannan ranar da su cire shi cikin harkar kana zai bi wajen cire hotunan duk wanda ya taya su murna a baya jarumin wanda ya fiye fitowa a mukamin mugunta cikin fina-finan hausa ya kora wannan bayani da fan bidiyo da ya wallafa a shafinsa na instagram ranar asabar 27 ga wata a cewar shi muhimmin abin da yake tsoro shi ne haɗuwarsa da mahaliccinsa inda zai bayyana ayyukan alkhairi da ya aikata a duniya da kuma abubuwa da ya da arzikin da ya samu shi dai jarumin ya ce shi dai bai hana mai ra'ayin yin wannan bikin ba amma shi dai ba zai goyi bayan yin hakan ba ya yi jan kunne kan tsunduma wajen aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su taimaki ɗan adam a lahira kamar aiwatar da ayyukansa da sadakatul jariya ba bikin murnar dagewar ranar haihuwa ba dan subscribe don samun labaran kaniwa daga tashar tsakar gida